Solidarity and I waiting forever for the union makes us strong. He's the little. yadda aka bude taron 'yan jaridu kenan da kungiyar kwadago ta najeriya baki daya wato nlc ta kira kanan abuja na tambayi shugaban kungiyar kwadago ta najeriya baki daya comrade ayuba wabba ko mai dalilin wannan taro akwai gangami da za mu yi ran goma ga wata wannan gangami yana da nasaba da kyakkyawan shugabanci da muke so shugabanninmu na siyasa su yi la'akari da shi domin a shekarun baya in ka duba abubuwan da yake faruwa akwai rashin kyakkyawan shugabanci shi yasa mutane da suka samu kansu a wayannan shugabanci suka gama da kudade masu dimbin yawa wanda ya kai biliyan 150 dalan Amerika wannan kudade shi yasa ba a samu an biya albashi ba shi yasa pensioners ba a samu an biya su ba shi yasa asibitocin mu ba magani cin hanshi da rashawa shi yasa muke halin kakanikaye da najeriya take ciki yanzu na kuma sake tambayar comrade waba shin wannan gangami a nan abuja kaɗai za a yi ai dukkan jihohin najeriya 36 har abuja dukkan muna kan matsayi daya yanda muke namu nan a nan abuja su ma suna nasu a can jihohinsu saboda haka mun riga mun ba da umarni kowane jiha su ma su gudanar da gangamin su kiɗa fa ya riga ya canja rawa ma ya kamata ya canja duk wanda fa aka same shi da cin hanci da rashawa ma'aikaci ne dan siyasa ne kada rufe masa asiri to sai dai kuma masu sharhi a Najeriya na ganin duk sace-sacen da wasu shugabannin siyasa ke yi a kasar na samun tallafi da haɗin bakin ma'aikatan gwamnati. Shugaban kungiyar kwadagon Najeriya Comrade Ayuba Waba ya ce ba haka batun yake ba. Wannan gaskiya ba haka yake ba domin me shugaba a ko ina ne she yake ba da hanyar da ya kamata a bi. Idan shugaba tsayayye ne mai gaskiya za ga jama'a gaba daya za su bi shi idan kuma shugaba dama baɗaɗe ne wanda baya son gaskiya yana cin hanci da rashawa to za ga ko za a bi shi me yasa ka gani yanzu ma'aikatan mu wanda suke fafatikan cin hanci da rashawa yanzu kamar sun farka ne daga baccin su EFCC da IFCC comrade Ayuba Waba Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.